Kawancen 'yan adawa a Najeriya ya zaɓi ADC a matsayin jam'iyyar da za su yi haɗaka ƙarƙashinta a ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen mulkin jam'iyyar APC a 2027. Abin da ya haɗa shi wannan coalition a ƙuba da lalacewa tattalin arzikin ƙasa da corruption da ya yawa a cikin ƙasa shi ya haɗa duk kowa nan gurin saboda haka ba mu da wani haufin haɗuwar kanmu insha Allah. Baya ga rahoto kan wannan haɗewa za a ji tsokacin masana dangane da wannan yunkuri. sojojin mali sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda akalla tamanin, kwanaki kalilan bayan jerin hare-haren da mayakan suka kai wa sansanonin dakarun a sassan kasar bayan shafe kusan sa'a guda yana tattaunawa da shugaba vladimir putin shugaban amurka donald trump ya gaza dakatar da yakin rasha da ukraine sauraro wasu kenan daga cikin labaran lamuran da suka wakana a mako mai karewa da shirin mu zagaye duniya ya waiwaya. Nurado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI ke farin cikin sake haduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Cikin makon da muka yi kwana a ranar Talata kenan. kawancen 'yan adawa a najeriya ya zaɓi adc a matsayin jam'iyyar da za su yi haɗaka ta a ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen mulkin jam'iyyar apc a shekarar 2027 kawancen da 'yan adawar suka kira da haɗin kai don gyara najeriya ya tattara fitattun mutane kamar tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar da tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir el rufa'i da kuma tsohon ɗan takarar shugabancin najeriya na jam'iyyar labour peter obi da tsohon shugaban majalisar dattijan najeriya sanata david mark wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya aiko mana da rahoto jim kaɗan bayan kammala taron ƙawancen 'yan adawar wannan haɗaka ƙarƙashin jam'iyyar adc ya haɗa taron mutanen da aka jima ba a ga irinsu ba inda suka ce halin da talakan najeriya ke ciki yasa suka ajiye duk wasu bambance-bambancen da ke tsakanin su ga abin da sanata ahmad babba kai ta yake cewa coalition sun haɗa kansu kuma a shirye muke mu kawo da wannan gwamnatin zalunci ba mu da wani haufi saboda abin da ya haɗa shi wannan coalition a ƙuba da lalacewa tattalin arzikin ƙasa da corruption da ya yawa a cikin ƙasa shi ya haɗa duk kowa nan gurin saboda haka bamu da wani haufin haɗuwar kanmu insha Allah. Shi ma ɗan takarar kujerar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar lebo Sanata datti babu Ahmed, cewa yake. A shirye muke duk wani abin da bai saba hankali ba bai saba doka ba bai saba addini ba mu yi wajen kawar da gwamnatin tinubu wanda ba ta iya cika alkawari koya wannan haɗaka ya zo wa jam'iyyar apc mai mulki sai barista ismail ahmed ya ce a harkar siyasa ba na rena abokin gaba kuma a duk lokacin da aka ce akwai waɗanda kuke tare da su sun koma gefe guda sun haɗe huɗa kan za su yi hamayya to abu ne da ya kamata a tashi tsaye a ga cewa an yi abin da ya kamata don mace nasara ba zan ce wai muna fargaba ko na makamancin wannan ba amma wannan zai sa mu mu kara zage dantse 'yan najeriya dai sun zubo ido su ga yadda wannan hadaka za ta kaya muhammad sani abubakar abuja rfi hausa tokan alwashin da 'yan adawar na najeriya suka sha na ceto talakan kasar daga halin kunci da ya samu kansa a ciki ne editan sashen hausa na arafai bashir ibrahim idris ya tattauna da shugaban cibiyar nazarin horas da 'yan jaridu da ke abuja dr iman shehu ya kake kallon wannan sabuwar tafiya na waɗannan 'yan adawa eto eh ba abin mamaki ba ne duk da aka ce ana dole ne mutane na da haƙƙin. su bi mafita idan sun ga gwamnati mai ci bata ayatar da abubuwan da ta yi alkawali na yin ma mutane ba haka demokradiyya yake ra'ayi ne kowa na da nashi ra'ayi kuma sai ya nemi ah, mambarin da zai iya bayyana bukatansa kuma manufofinsa kuma hanyoyin da zai iya bi ya ci ma burinsa don haka ba abin mamaki ba ne. To duk wanda ya ga mutanen da suka taru a wajen wannan biki da aka yi ya san cewa mutane ne masu kima a siyasar Najeriya. Ana iya cewa wannan zai ta da hankalin ita gwamnati mai ci? A ita gwamnati mai ci hankalin ta a tashe ke tun a wajen fiye da shekara guda tun da ta hau karagar mulki. A kan gaskiya abubuwan da ta bayyana cewa za ta yi ma talakawa ba ta yi komi ba wannan gwamnatin ta ce za ta taimaka ta ga cewa talaka ya dan sami abin jin daɗi cikin matsalar da ake amma ba komi a ƙasa da zai nuna cewa gwamnati nan ta kula ana cikin mugun yunwa ana cikin mugun tashin hankalin tsaro tabarbarewar abubuwa daban-daban a cikin ƙasa in kuma mutane suka tashi za su yi magana a musguna musu kamar mulkin ya ake na mulkin mulkin soja don haka ita gwamnati mai ci ita ma ta san cewa akwai matsala To akwai masu cewa kamar idan kai la'akari da waɗannan 'yan adawan da suka haɗa kansu kusan akasarinsu an dama da su a gwamnatocin da suka shuɗe yanzu abin da suke kawai shine saboda ba su da mukamai a hannunsu shi yasa suke wannan fafutuka ba don talaka suke ba. A'a wannan dama haka ake siyasar Najeriya in dai baka yarda da mutum ba sai a ce don baka sami na buɗe baki ba ko kuma baka sami na <laughs> abin da zaka toka cikin aljihunka ba. Kuma lokaci ya kai da yake mu bar irin wannan tunanin. Ai ba wanda yake ƙasar nan da bai san matsalan da ake ciki ba yanzu. Babban matsalan shine yunkurin da ya kamata talakawa su yi su nuna cewa su suke da ƙarfi ba a sami wayewan kan da zai sa talakawa su tashi a tsaye ba don haka in talakawa ba za su tashi tsaye ba dole wasu za su tashi su a madadinsu su waɗanda kuma waɗannan tsofaffin 'yan siyasa ne don haka ni ban ga laifin 'yan siyasan ba na ga laifin talakawa ne da suka ki tashi sun bar ana amfani da su da addini da kabilanci da a zo a ba su taliya da kwanon shinkafa shi kenan an gama magana. A takaice dai kana ganin akwai haske a wannan sauyi da aka samu. Idan talaka ya gane cewa alsa shi ne mafita. Dr. Ima Shehu mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. Na gode kwarai Bashir. To ranar talata da ta gabata aka gudanar da jana'izar hamshakin attajirin Najeriya Alhaji Aminu Dantata a birnin Madina da ke kasar Saudiya bayan rasuwarsa a haɗaɗɗiyar daular Larabawa ranar Asabar ta makon jiya. Mutane da dama daga Najeriya ne suka samu halartar jana'izar. Nastura Ashir Sharif, shugaban gamayyar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya kuma ɗan asalin jihar Kano, na cikin tawagar da su samu halartar jana'izar. To an gudar da wannan jana'iza kamar yadda aka saba yi yadda kowa san da harami yake za a kawo gawar mamaci a kai ta nan cikin yayin inda ake yi mata wanka a shirya a haɗa sannan dangin mamacin su biyo gawar a kawo su cikin harami inda za a yi sallah. Liman ya yi sallar magariba ya gama ya zo ya yi sallar gawar. to bayan ya yi sallah mutane suka raka gawa har nan cikin baki yayin da aka binne shi a cikin wannan makabarta mai tarihi wacce ake binne dukkanin wasu manyan sahabbai da suka rasu da sauransu sannan mutane ba za ka iya faɗa adadin mutanen ba mutanen najeriya ga wakilai na gwamnatin tarayya ga wakilai na gwamnatin jihar kano ga kuma manyan mutane na jihar kano da suka zo a kankin kansu akwai tsohon gwamna na kano akwai gwamnan jigawa shi ma yana gurin tsofaffin gwamnonin jigawa guda biyu sannan akwai tsohon gwamnan bauchi mutane ba za ka iya faɗa ba sai iya dai wanda ka gani gaskiya Allah ya ji kan Alhaji Aminu Tata da sauran musulmai baki ɗaya da suka riga mu gidan gaskiya RFI To yanzu kuma shirin zai tsallaka jamhuriyar Nijar inda mahukuntan kasar a jihar Maradi suka fara kaman masu bukata ta musamman da suka rungumi sana'ar bara akan tituna tare da ta sakiyarsu zuwa garuruwansu da ainihi da nufin su je su aikin noma. Ibrahim Malam Cillo na ɗauke da karin bayani a wannan rahoto. Malam Abdu Danneto na daga cikin waɗanda suka baiwa mahukunta shawarar ɗaukar matakin kama mabaratan duba da irin haɗarin da suke fuskanta akan tituna. Tabbata wani bai da shi, amma yadda suke abin yayewa waɗansu bara suke, waɗansu in suka ga ɗauke-ɗauke ɗauke-ɗauke suke, wasu kuma lalata suke. Kaga kenan ba bara bace. In ka zo ga wuta jau wuta ka tarda su in ka zo ga kasuwa ka tarda su amma wasu in ka bincika sai ga suna da abin da kai baka da to wannan abin shine da yayi yawa kina ɗauki kowa a kai shi gidansu can ya taya noma Malam Musa na cikin makahi da ba a kai ga kamawa ba, kuma yana ci gaba da gudanar da sana'ar shi ta bara a cikin lunguna da sakon maradi. Ya ce ba zai iya barin bara ba. Isla eh, in kana da abin da za ka yi, ai sai ka yi ko ba gaskiya ba, kai baka aje ba, baka ba wani ajiya ba kuma da iyalinka, saboda Allah da Annabi tana barwa gare ka. ni dai ba aje ba aje kuma ina da iyali da yawa guda takwas gare ni shugabannin masu bukata ta musamman sun bayyana su akan wannan mataki da kuma kira ga mahukunta na a taimaka musu don su barbarar domin su ma ba son ta suke ba in ji malam yahya usman abin da muke fata ga gwamnati a samo hanyoyi wanda aka buɗa waɗannan bayan allah suka yi hidda kanunsu daga cikin halin kakanika baran nan ba son shi suka yi ba saboda dai rashin babu abin da za su samu sama da mabarata ɗari uku ne aka kama waɗanda dukansu aka ɗauki hoton su tare da jan su na kada a sake cin karo da su suna bara a cikin titunan maraɗi. Ibrahim Malam Cillo, Lagos, RFI Hausa. To daga bara sai batun tsaro a Mali, inda a cikin makon da muka yi bankwana sojojin kasar suka samu nasarar kashe 'yan ta'adda akalla tamanin kwanaki kalilan bayan jerin hararen da mayakan suka kai wa sansanonin dakarun sojojin. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na Nasiru Sani. Rundunar sojin Mali ta bayyana nasarar da ta cimma na kashe 'yan ta'addar har guda 80 ne a cikin wata sanarwa da ta fitar ta faifan bidiyo a ranar Talatan nan. yayin da mai magana da yawon rundunar sojin ta kasar malin suleiman dimbele ke cewa sojojin kasar na shan fama da hare-haren 'yan ta'adda a duk inda suke gudanar da ayyukan tsaro da tabbatar da zaman lafiya Dembele ya ci gaba da cewa 'yan ta'addar sun kai waɗannan hare-haren ne a wasu garuruwa guda bakwai da ke tsakiya da yammacin kasar wadda ya hana al'ummar kasar rawar gabar hantsi Kasar ta Mali dai da ke karkashin mulkin soji tun a shekarar 2020 ta shafe gwamman shekaru tana fafata yaƙi da gungun 'yan ta'adda da ke da alaƙa da kungiyar alka'ida. Har-haren na ranar Talata sun karkata ne zuwa garin Diboli da ke arewa maso yammacin kasar da ke kusa da kan iyakarta da Senegal da kuma kusa da garuruwan Kayes da Sandere. Sai kuma harin da aka kai a niyoro da Sahel da Gogi. To cikin makon da muka yi kwana hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta yi gargaɗin cewa rumbunan abincin da ake tallafawa 'yan sudan da ke gudun hijira a ƙasashe hudu makwabta na gab da karewa nan da 'yan watanni muddin ba a bayar da sabon kunshin tallafin da ake bukata ba abida sha'ibu baraza ta kawo mana karin bayani Shugaban sashen kula da kai daukin gaggawa na hukumar ta WFP Sean Hughes ne ya yi wannan gargadi yayin ganawa da manema labarai a birnin Geneva. inda ya ce akwai bukatar kasashe masu karfi da sauran hukumomi su gaggauta samar da tallafin dala miliyan 200 cikin watanni shida don kaucewa sabon bala'in yunwar da ke neman afkawa sansanonin 'yan gudun hijirar Sudan da ke kasashe makwabta. sansanonin 'yan gudun hijirar da ke cikin tsananin bukatar karin tallafi suna kasashen jamhuriyar afirka ta tsakiya da masar da habasha da kuma libya inda hukumar wfp ta ce kayayyakin abincin da ke rumbunanta na iya karewa cikin watanni biyu saboda katsewar tallafi da take samu Kididdiga ta nuna cewar 'yan Sudan fiye da miliyan hudu suka tsere daga kasar saboda yakin basasar fiye da shekaru biyu tsakanin sojojin gwamnatin da 'yan tawayen RSF. A halin yanzu kuma miliyoyin 'yan Sudan din na samun mafaka ne a kasashe bakwai ciki har da makwabtansu hudu da muka ambata a baya. Sai kuma Sudan ta kudu da Uganda da kuma Chadi. To a Sudan ta kudu kuwa cikin makon da muka yi bankwana majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa kisan gillar da ake wa fararen hula a kasar ya yi munin da rabon da a ga irin tashin hankalin tun shekarar 2020 kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na hawa halin gwangwazo. An samu karuwar tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya a kasar ta gabashin Afirka tun bayan da rikici ya barke tsakanin shugaban kasar Salva Kiir da mataimakinsa na farko Rick Masha. Tsare Masha da aka yi a watan Maris a babban birnin kasar Juba na daga cikin abubuwan da suka ƙara ta'azzara rikicin har ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a kasar suka bayar da rahoton kai hari a asibitoci da kuma yadda ake farmakar fararen hula. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ta ce a tsakanin watan Janairu zuwa Maris ɗin shekarar 2025 biyar an kashe fararen hula 739 baya ga 679 da suka jikkata yayin da aka yi garkuwa da 149 wasu 40 kuma suka fuskanci cin zarafi sanarwar da hukumar ta fitar ta ce idan aka kwatanta da watanni ukun baya an samu karuwar kashi 110 a kashe-kashen da ake samu a kasar adadin da ba a taba gani ba tun shekarar 2020 ana alakanta mafi yawan kashe-kashen da ake samu da ƙungiyoyin sa kai ko da yake majalisar ɗinkin duniya ta ɗora alhakin kashi 15 na kashe-kashen da ke faruwa kan bangaren gwamnati da kungiyoyi masu dauke da makamai. ta yanzu kuma sai siyasar duniya, inda a ranar Alhamis da ta gabata, shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Amurka Donald Trump suka shafe kusan sa'a guda suna tattaunawa kan yakin Ukraine ta wayar tarho. Sai dai fadar Kremlin ta ce shugaba Trump ya gaza samun nasarar cimma kwakwarar matsaya tsakaninsa da Putin kan aniyarsa ta kawo ƙarshen yakin Ukraine. Michael Kudusin na ɗauke da ƙarin bayani. Ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar Kremlin Yuri Ushakov ya bayyana tattaunawar shugabannin biyu a matsayin ta keke da keke domin Putin ya shaida wa Trump cewa Rasha ba za ta daina yaƙi a Ukraine ba har sai ta cimma muradan da ta sanya a gaba. Ushakov ya ce baya ga yakin su da Ukraine, Trump da Putin ɗin sun tattauna a kan ƙasar Iran da kuma halin da ake ciki a sauran sassan yankin gabas ta tsakiya. Karo na shida kenan da shugabannin na Rasha da Amurka ke tattaunawa ta wayar tarho tun bayan da Trump ya sake ɗarewa mulki a watan Janairu. Sai dai har zuwa yanzu babu batun shirya ganawar su kai tsaye. An tattauna tsakanin Trump da Putin ne bayan da a farkon wannan makon ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta sanar da cewa ta dakatar da baiwa Ukraine tallafin makamai saboda tanajin yin amfani da su wajen dakile wata sabuwar barazanar da za ta zarta na yakin Rasha a Ukraine. To kwana guda bayan tattaunawa tsakanin shugaba Trump da Putin ne, hukumomin leƙen asirin kasashen Holland wato Netherlands kenan da kuma Jamus suka bayyana cewa sun tattara shaidun da ke nuna rasha ta yi amfani da makamai masu guba a ukraine ciki har da sinadaran da ke dakile numfashi da ta jefawa dakarun kasar ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa michael kudusin ɗin ya sake dawowa Bayan wannan rahoto na hukumomin leƙen asirin ne ministan tsaron Holland Ruben Breckelsman ya yi kira da a tsaurar takunkumai akan Rasha yana mai cewa akwai tabbacin Rasha tana tsanantawa tare da faɗaɗa amfani da makamai masu guba. A wata sanarwa hukumar tattara bayanan sirrin Jamus ta tabbatar da sakamakon binciken kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito. Rasha dai ta ci gaba da kai munanan hare-hare a kan Ukraine inda ko a safiyar Juma'ar nan rundunar sojin Ukraine ta ce Rashar ta cilla mata jirage marasa matuka guda ɗari biyar da hamsin, tulin makamai masu linzami. Hare-haren da suka biyo bayan kisan kwamandan sojin ruwan Moscow Mikhail Gudkov. Amma rahotanni daga Kiev na cewa sojin saman kasar sun kakkab zaɓaɓɓu 475 daga cikin jirage da makaman da aka harba cikin babban birnin ƙasar waɗanda suka jikata mutane 20 tare da lalata gine-gine da layukan dogo. To cikin makon da ya kare babbar jami'ar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Francisca Albanese ta buƙaci sanya takunkumin haramta baiwa Isra'ila makamai tare da tuhumar wasu manyan kamfanoni kan cewar suna da hannu a kisan kiyashi da Isra'ilar ke yi a Gaza. Lamarin ya zarta ire-irensa da suka gudana a wasu yankuna. Domin na gabatar da cikakken bincike kan yadda lamarin suka faru, inda na gano cewa an saba wa dokokin yaƙi na duniya, waɗanda suka nuna cewa an saba dokokin kare hakkin bil'adama da aikata laifukan yaƙi kamar su tilasta wa mutane ficewa daga wuraren da suka saba rayuwa zuwa wasu yankuna domin samun salama sannan babban abin mamakin shine yadda kasashen turai suka yi amfani da ƙungiyar tarayyar eu wajen baiwa isra'ilar cikakken goyon baya ta yadda ta saba dokokin ƙasa da ƙasa akan abin da ya shafi yaƙi sanantun a watan janairun 2024 Wata kotu ta ce ana amfani da makamai ba bisa ka'ida ba akan Falasɗinawan wanda ke Gaza ta hanyar saba yarjejeniyar Geneva, wadda a wannan lokaci ya kamata ta yi amfani, amma aka yi watsi da ita. Babbar jami'ar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Francisca Albanese. To a yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wancan rahoto, a gefe guda kungiyar hamas na ci gaba da nazarin sharaɗan yin yarjejeniyar tsagaita wutar da amurka ta gabatar mata da zummar dakatar da yakin gaza da ake sa ran da tsawon akalla kwanaki 60 ibrahim malam cillo na ɗauke da ƙarin bayani Ƙungiyar Hamas ta ce za ta gudanar da zaman shawara da shugabannin sauran ƙungiyoyin Falasɗinawa a game da batun sulhun wanda ake ganin zai tsagaita wuta a yakin watanni 21 da ya hallaka Falasɗinawa 57,130 ko a shekara ta 2023 an tsagaita wuta na mako guda sannan a farkon shekarar nan ma dai an sake wani tsagaita wutar na watanni biyu tare da shiga tsakanin ƙasashen Qatar, Amerika da Masar. Amma saboda rashin wata takamammiyar yarjejeniya Isra'ila ta ci gaba da kai har-haranta akan Falasɗinawa a ranar 18 ga watan Maris. a cikin mutane 251 wanda aka kwashe a ranar 7 ga watan oktoba a yanzu haka 49 na hannun hamas an kuma bayyana mutuwar mutane 27 To da wannan rahoto na Ibrahim Malam Cillo shirin mu duniya na wannan makon yake karkarewa a madadin baki ɗayan abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin kewa masu sauraro fatan alkhairi.